Allah ya wa wannan bawan Allah gidan aljanna wallahi wannan bawan Allah kullum kokarin sa gani yake ga wannan tsarin na kwankwasiya amana ya ci gaba wato ambassador Yusuf Ogan ɓoye inda ya ba da motoci wa injiniya ta in musa kwankwaso da abba kabir yusuf na yakin kamfe wato yakin neman zaɓe da za a yi shi a wannan lokaci da inec ta ba da dama ga motoci nan dai birjik wanda ya raba su wato ambasada yusuf ogon ɓoye gaskiya bawan allah nan mutumin kirki ne kullum sai yake ga tsarin nan ya cika kwankwasiya amana nnpp walwala da adalci Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi kuma ya saka masa da gidan aljanna kuma Allah ubangiji ya kawo babban rabo saboda ya kamata idan aka kafa gwamnati sama da ƙasa nan to ya kamata aiwa a saka ogan ɓoye da alkhairi duba da kullum ƙoƙarinsu yake ya gaya wahalta wannan tsara da kuɗinsu yake yi Allah Ubangiji ya shige gaba Allah ya shi ya zo a cikin da tattaki da ake yi na motsa jam'iyya NNPP da kuma wayarwa da al'umma kai kan manufofin injina tiraye Musa Kwankwaso cewa babu wasu manufofi da suka dace da Najeriya da kuma 'yan Najeriya kansu kafin manufofin injina tiraye Musa Kwankwaso to a jiya ma an yi tattaki inda muka ga ɗan takarar majalisar tarayya wato ahmad garban buci sun yi wannan tattaki a mazaɓar jakara allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi allah ya ba mu nasara allah ya riƙo da hannun jagororinmu na ƙasa baki ɗaya musamman ma mai gayya mai aiki kuma jagoran jam'iyyar nan kuma ɗan takarar jam'iyyar nnpp injiniya turaji musa kwankwas allah ubangiji ya bashi nasara allah ya karfafe shi in allah ya bashi allah ya shige masa gaba kuma allah ya bashi mashawarta na gari domin a taimaka a fitar da ayi da karogo ku dai ku ci gaba da yi mana subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa mun gwada da kwanan tv channel tamu ta manu kwankwasiya tv NNPP walwala da adalci kwankwasiya amana amana kuma sai ɗan amana Allah ya shige mana gaba